Kotawi ya fi shi a wani ya fita da first class ina fatan fahimta wani fita second class da ya kuma wancan baban shi mai kuɗi nan kuma baban shi talaka wancan baban kaga sai ce al'amari kan ya zama nisibiyun ne da haka a ta wace fuska ake yin alfadaliya idan kana maganar fifiku ne na dangantaka na jini ai ba wanda zai kosa da na faɗa Allah ƙara mata yadda dan babanta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya ce Fatimatu bad'atun minni to ba wata mata da za ta iya kamo na Fatima a wannan falalas ina fata kun fahimci wannan abu to idan kuma ka ce kana magana ne a wajen wato ba da taimako a wajen addini hidima ga aka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu wato kuma ba wata mata da ta ba manzan Allah irin wannan hidima din irin kaman wa kamar na khadija allah ƙara mata yarda ko ba haka ba ta ba da hidima da kudinta da rayuwarta kun fahimta sannan har manzan allah dan takwici ya zama bai ƙara mata kishiya ba ta san kishi ma ta haka dai suke mun kanta da a bukhari na nasaru ce ta ba da hajar ga isma'il amma karshe mai ya ta ƙare tsakaninsu <laughs> ina fatan fahimta so ba ai na na khadija kishiya ba sannan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta mene yana ba wa nana khadija akan wani abin har ya rusu bai daina yabanta da abin nan ba da wasu falolin suke da ita take da shi to in kuma ka zo kana magana wajen bangaren ilimi ne tarin karatu da tarin karantarwa to kuma wannan da khadija fatima ba su kai na aisha wannan karatun ba ina fatan fahimta samun a ce wani ya tsotso karatun manzon allah sannan ya kanta da shi a cikin mata ba samu da cewa musulmi irin wannan abin ba har imamu zahabi allah kara masa yadda yake cewa yake cewa a mata da ya sani a duniya kakaf kakaf a mata da a duniya ba wata mace da ta kama kafar na na aisha wajen ilimi mun kanta da ku a bukhari har ɗan ɗan na na asama ke cewa wai ke mama wato ina kenan ko ke ina in kin iya karatu zan ce mijinki annabi ne ki iya karatu dan kin ja hadisi kin ja aya to dama mijinki annabi adul da zaki wannan abu idan kuma an zo dan ilimin dangantaka ne wani dan wani da dangi kaza da kaza kaza babu mamaki dan babanki Abubakar ne ya fi kowane balarabe wannan ilimin to amma abin da kike ba mamaki na kika koyi ilimin dubbu wano ilimin likitanci da ilimin abin nan abin nan dan mai ganye kun san dan mai ganye ai Allah ji kanka pharmacist <laughs> ina fatan fahimta pharmacist ba shi ne dan mai ganye ba Allah samu dace to in dai wannan to ke kuma na kika samu wannan sai ta ce da shi mene ai lokacin da manzon Allah ya rashin lafiya mutane ko daga ina ana zuwa kawo magani to waye a wajen waye ga jinya in ba a za a ba da prescription wa za a ba ita ake ba ta ce a nan na hada ce wannan magunguna kake gani kun fahimta so haka ne kuma idan wajen kauna ce to a wannan manzan Allah ita ce wadda ya fi ƙauna duk cikin mata yana cikin sahih bukhari an tambayi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ka fi so cikin mutane sai ce Aisha cikin maza bai ce babanta hadisi ne ingantacce sannan tana da falalar da tana zaune annabi na cikin bargonta ana mai wahayi to da sauran sa'a to kaga afdaliya din al'amari mene nisibi kowane bangare sai ka duba ina zaka bashi na haka yana da wahala mutlaki ka ce wance ce tafi falala sai dai a bangare kaza wacce ta fi taimakawa matsala a bangare kaza wacce ta fi karantar da al'umma ta fi amfana mutane a wajen ilimi wance kuma a dangantaka ta fi manzo kowa falala abin da ibn qabi take shi kuma na ganin wannan shine fa komai zama lafiya da adalci a cikin dukkan magana haka yayi ko to Allah samu dace za mu ja burki nan insha Allah ta'ala sai in Allah kai mu mako na gaba sai gobe kenan ko sai mu zo mu dora insha Allah ta'ala abin mu faɗa dai Allah ka ba mu lada kurakura mu kuma Allah ka yafe mana Allahumma qasim lana min khashyatika ma تحول bi bayna bayna ma'asatika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 والسلام عليكم ورحمة الله